الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم sadiƙin. su ne waɗanda suka ƙi zuwa yaƙi suka ce wa makusantansu waɗanda musifa ta same su a yaƙin Ohod, ai da sun bi shawarar mu ba su fita yaƙi ba, da ba a kashe su ba. ya wannan annabi ba su amsa da cewa to ku kare wa kawunanku mutuwa idan ta zo in abin da kuke da'awa a kai gaskiya ne na cewa da sun bi shawarar ku da ba a kashe su ba kuma dalilin da yasa kuka tsira daga mutuwa shine zaman ku da ƙin zuwa jihadi saboda Allah